Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com suna na maryam dauda gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda za mu fafata da 'yar siyasa hajiya balki hashiru da take gwagwarmaya a jam'iyyar undp jam'iyyar adawa kenan na nan kasar kamaru wanda za mu tattauna ne game da ainihin zaben shugaban kasa da zai gudana ranar biyar ga watan nuwamba 2024 a kasar amurka wanda kamala harris mataimakin mataimakiyar shugaban kasa mai barin gado da kuma tsohon shugaban kasar amurka ta bangaren republican kenan a kamar yadda na faɗa ina tare da hajiya balki ashiru kamar yadda dai kika ji wannan shimfiɗan ɗin a nake wato tunanin eh, tsakanin kamala harris da donald trump ya kika ga wannan fafatawar ɗin to abin dai da zan iya cewa da farko tukuna she mu duba mu gani ita kamala harris wace ce ita wace ce ita ta daɗe tana siyasa wato tana siyasa su ne a yanzu a gadon mulki tana nan mataimakiyar shugaban ƙasa na yanzu su ne a gadon mulki shi kuma trump ya gama kammala nashi ba zaɓe shi ba ƙarshe To saboda haka yana tunanin a yanzu kila zai iya samu. To amma ni nawa ganin abin da zan iya faɗa shi mu duba mu gani menene wato yaya Amerikawa me suke tunawa. Domin inda kuke ganin nan Amerikawa mutane ne gidadawa wato wa'anda ba su fiye yadda mace ta sha gabansu ba. wato matan da ƙarfi suke kwatan 'yancinsu da ƙarfi suke kwatan matsayi a gurin maza mazan amerika su kuma ba su bari a sha musu gaba to wannan esprin ɗin yana da wuya kuma kika duba ta wani fanni shi trump ya yi abubuwa da yawa da 'yan ƙasan amerika suke tuguman shi da shi wato ya yi abubuwa wanda ya sa shi a ƙarshe masu goyon bayan shi masu ɗan sake shi to ita wannan kamala harris tana da magoya baya saboda mata kun san komin yaya mata sukan fi yawa to mata na bayanta domin tana da ide tana da esprit mai kyau wanda mata suke so kuma leader ce ita wato me ake nufi da leader wato mutum da ya iyaye rinjaye saura wato ta san menene mata suke so menene damuwansu kuma mata sun yarda da ita cewa in ta je gaba za ta rufa musu asiri za ta kawo irin gwamnatin da, da suke so wato tafiyan da za ta tafiyar E kamar yadda kika yi bayani hajiya balki akan cewa ita kamala harris wato akwai kamar tausayawa wa matan da take yi misali idan muka ɗauki kamar ɓangaren maganar zancen barar da ciki da ake yi wanda ainihi ba wai ta goyi bayan a barar da ciki kai tsaye hakan nan ba ne saboda akwai wani tattaunawa da na ji da aka yi akan batun barar da ciki akwai kamar mutane ko kuma yara waɗanda aka yi musu fyaɗe wanda ba za su so wannan ciki ya kasance tare da su ba ko kuma akwai wasu mata waɗanda suke yawan laulayi lokacin da suka ɗauki ciki ko kuma wanda ciki ya shiga cikin hanji wanda ba mamaki ana buƙatar a ɓarar wato idan ba a ɓarar ba uwa tana iya ita mata eh, wato samu kanta cikin babban hadari amma kuma kin gani sai ba a samu haɗin kan donald trump ta wannan ba wadda shi yana gani kamar cewa da yake ainihi su ainihi kamar yadda kika ce gidadawa ne wato ainihi suna da ra'ayin riƙau ra'ayin mazan jiya wanda suke gani kamar barar da cikin nan wato wani abu ne wanda a gaskiya wato ana yin babban laifi eh kwarai da gaske wato shi eh, zaben amerikawa wato zaɓe ne na lissafi kowa lissafi yake yi shi trump ya san cewa mutanen da ba su amince da wannan maganan zub da cikin nan ba ya san yawansu ya san cewa za su goyi bayansa ita ma tana lissafin cewa matan nan da suke ganin cewa ita ce za ta tausaya musu su ma suna da yawa to haka kowa na jan kamar da ake faɗa kowa na jan bargo ta shashinsa haka suke wannan gwagwarmaya wato dukkanin abin da za su faɗa dukkanin abin da suke kaga suke yin nan kowa na yi ne domin ya samu mafi yawan mutu goyon bayan 'yan zaɓe wato maganan zubar da cikin nan ai an fi shekara ɗari ana yi cewa a buɗe a sake a bari a ce kowa ya zubar da ciki ko da wani iri ne shi kuma ya san cewa akwai gidadawa na nan waɗanda ba su so su ji wannan ba maza kaɗai ba duk da mata akwai da yawa mata wato waɗanda suke nan su katolik nan ba su so su ji wannan zancen duk da ciki to yana kalkul cewa wa'annan in yana faɗan maganan kamar abinda suke son ji shine za su zaɓe shi To a tafiyan da ake yi a yanzu irin gwagwarmaya da Kamala Harris take yi kamar na batun maganin zaɓe shugabancin ƙasar Amurka wanda a yau a mace take tsayuwa kuma bakar fata karo na farko kenan ina ga a ƙasar Amurka ɗin da ake wato da ita ma za ta je fagen fafatawa shin kina gani mata a nan ƙasar kamaru wata rana za iya a samu kamar haka a nan kasar kamaru mace wacce za ta tsaya takara a zaben shugaban ƙasa? abin da zai iya faɗa da farko to shine mu fara mu duba wato kamar a ce tablo wato kamar bangon duba mata a nan kamaru guda nawa ne a cikin siyasa to wannan tukunan ne babban matsala wato su nawa ne suke siyasa har suka kai wani matsayin da za su iya su sa wato su sa a zaɓe su su tambaye su sa takardan eh, neman kujeran shugaban ƙasa wato abin da ni nake gani kafin ka nemi wannan matsayin takaran shugaban ƙasa a nan kamaru ana so ya kasance kana cikin ƙungiya wato kana cikin party wato partin da kake ciki shi ne zai sa a saka ka ka zama wato kandida fatin ka ne tukuna za su fara ka a matsayin kandida to a nan ne ba yaƙi yake farawa a nan ne kuma mata dama ba su cin wannan yaƙi to Malam Abdullahi Sado wasu suna gani kamar cewa Donald Trump ne e, wato zai iya ya ci wannan zaben haka zalika wasu suna ganin cewa kamar Kamala Harris ce za ta iya ta ci wannan zaben saboda wasu su a cikin dai abin da suka bayyana wa al'umma akwai wanda wato suka yi tafiya daidai akwai wanda kuma aka samu sabanin ra'ayi musamman kamar uh, shigowan bakin haure wanda kamala harris ita tana bin abin ne ta lumana shi kuma donald trump karara ya fito yake bayani akan cewa shi idan ya ci wannan zaben zai kori wato ainihi uh, 'yan bakin haure a cikin wato amurka kuma katangan da yake yi tsakanin su ainihi da mexico zai ci gaba da kasar mexico zai ci gaba da yin wannan katangar har ya kai har iya karshe shin kana ganin wannan tafiyar ka iya ba wa ainihi donald trump nasara ko kuma ka iya ɗaukaka ainihi kamala harris a kan donald trump eto eh mai minutu sado abin da za mu iya cewa kan waɗannan Ah, 'yan takara guda biyu na kasar amurka ah, kamala harris da democrat da kuma republican ah, donald trump shi wato da mu fara da shi donald trump wannan ba abin mamaki ba ne fa wato kada mutane su yi mamakin cewa ya furta cewa sai kori baki daga kasar amurka muddin ya lashe zabe. donald trump a lokacin da ya kai zaben da ya ba su damar zama shugabar kasa waɗannan kalamun sun taimaka masa wajen samun nasara na zama shugaban kasar amurka domin akwai waɗanda su ba akwai yawanci waɗanda suke zaben sa daga cikin al'ummar amurka masu kyamar launin fata suna daga cikin su kowa ya sani ba abin mamaki ba ne akwai waɗanda ma ba sa son baƙi kowa ya sani wato yana tabbatar waɗannan mutanen ne mutanensa mabiyansa za mu ce cewa kansu manta da alkawarin da ya musu yana kansa har yanzu yana wannan maganan ne saboda waɗancan ɗin ne su samu damar zaɓensa kuma waɗannan ne shi kam dama ya furta tuntuni ba ruwan shi da baƙi baya son baƙi baya ƙaunar baƙi kuma yawan mabiyansa waɗannan da ba sa ƙaunar baƙin ne kuma suke da ah, suke ƙaunar ah, wariyar launin fata yanzu kun ga yawanci 'yan amurka an afirka da suke zaune a amurka an su shiga cikin fargaba musamman waɗannan ƙasashen namu Daiwa yawa sun fito sun yi bayanin cewa har suna kira ga baƙaƙen fata waɗanda a wajensu bai dace su zaɓi ah, ah, donald trump ba kuma watakila ba mu sani ba ko abin zai tasiri ita kuma kamar na Harris kowa ya santa ita ai dole a yi ta ce a yi da baki tunda ita kanta ai bakar fata ce ita kanta hada ai guda biyu da India da kuma ah, bakar fata ta Jamaica to yanzu ita tana taka tsantsan wajen irin furta waɗannan kalamur duk da dai wasu bukakin fatan na zarginta da wato eh, sakaci wajen daukan matakai za mu ce da ita <laughs> mulkin Joe Biden wajen sakacin ɗaukar matakai amma dai Joe Biden ya a farkon mulkinsa kuma lokacin da yake takara dama ya ce shi kam zai rusa katangan da Donald Trump ya yi wanda yake hana baƙi shiga ƙasar musamman ta sashen Mexico to amma kuma daga baya su kansu ai sun sauya tafiya suka lura cewa suka ce dole a magance wannan matsalar na yawan shiga baki wannan kasar tasu tunda dai ba za su iya ainihin wato amma kuma idan ka lura siyasar su ta democrat ta democrat da kuma republican ta bambanta domin su waɗancan wato ba sa tsananta wa baƙi waɗannan kuma suna tsanantawa baƙi yanzu ba a sani ba daga cikin waɗanda su baƙin da akwai daga cikin waɗanda ba su da hurumin kuma ikon tantance raba gardama tsakanin waɗannan 'yan ƙasar ko da yake akwai daga cikin su waɗanda za su yi zaɓe amma waɗannan 'yan amurka ne da zarar ka zama ɗan amurka ba abin da za a yi da kai da yanzu muna da 'yan uwa a can ƙasar amurka waɗanda a gaskar muka tattauna da su suna cikin wato fargaba har idan donald trump ya lashe zaben shin zai iya tabbatar da wannan abin zai tabbatar to sai dai kawai jama'a su yi ah, su yi hattara ah, a zaɓi wanda a wajen su ya fi dacewa amma kuma donald trump wato kar mutane su yi tsaman cewa yadda ya furta irin waɗannan kalamun ya san me yasa ya furta ya furta ne saboda ya san waɗanda suke da goyon suke mara masa baya daga cikin waɗannan masu ra'ayin riƙau yawwa ya ƙara ainihin wato tabbatar musu cewa fa muna nan tafe kuma za mu cika alkawarin da muka ɗauka musu yanzu babu a halin da muke ciki babu wanda zai iya gaya muka daga cikin eh, 'yan takara guda biyun da wa zai lashe zaɓe babu wani mahaloki domin a yanzu haka suna karawa da juna ne A Amurka manoman kasar na fuskantar matsin tattalin arziki yayin da suke shirin zuwa rumfunar zaɓe a ranar biyar ga watan Nuwamba. Wakilinmu Kane Farbaugh ya tattauna da wasu manoma kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Maryam Dauda ta fassara mana. A kowace rana aka waye gari John Ackerman na cike da fatan alheri da kyakkyawan buɗi. duk da kalubale da rashin tabbas inda yake fuskanta a gonarsa da ke garin morton a jihar illinois A Illinois, muna da fiye da ekar noman kabewa fiye da dubu ashirin da biyar a cikin shekaru da yawa. Illinois ita ce jihar da aka fi noman kabewa a Amurka, kuma kabewar ke samawa Ackerman kusan rabin kudin shiga da yake samu. ya noma kabewa da sauran yaɗo danginta a wannan shekarar duk da farin da aka fuskanta amma yanayi ba shine babban rashin tabbas ɗin da akraman ke fuskanta ba yana kuma da damuwa game da rashin tallafin kuɗi daga wasu manyan dokokin tallafawa manoma da ake kira farm bill da turanci it provides me the chance to purchase insurance ya ce tallafin na bani damar sayan inshora Ƙananan manoma kamar Ackerman sun dogara ne ga tallafin na Farm Bill don taimaka musu biyan kuɗin inshorar amfanin gona wadda ke taimaka musu samun kuɗi daga masu bada rance don su ci gaba da aikin noma. If I can't Idan ba zan iya nuna musu cewa zan iya sayan inshorar da za ta kare ni a lokacin da wani bala'i ya auku ba, hakan zai shafi damar samun rancen. Inshorar amfanin gona ita ke da kashi kusan goma cikin ɗari na fiye da dala tiriliyan ɗaya na tallafin fambel da ake warewa a cikin shekaru goma. A ranar talatin ga watan Satumba aka kawo ƙarshen tallafin na fambel a daidai lokacin da ake tafka muhawara tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka akan sabanta dokar. A yanzu majalisa na hutu har zuwa lokacin zaben shugaban ƙasa da ke tafi. Shi ma wani babban batu da ke kawo rashin tabbas ga akaman. farm income's really going to drop this year. Kudaden shiga da ake samu ta hanyar noma za su ragu sosai a wannan shekarar. Ackerman ya danganta hakan da tsadar kayan aikin gona kamar taki da ake fuskanta da kuma karancin farashin masara da waken suya da ya noma. Ya ce farashin ya yi ƙasa ne saboda ta wani bangaren China ta sanya haraji akan waken soyar Amurka. a matsayin mai da martani akan harajin da gwamnatin Trump ta sanya akan karafunan China. Matakan da aka ci gaba da amfani da su har a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Joe Biden. China's purchases have dropped off. Uh, An samu raguwar amfanin gona da China ke sayi. A da haka manoman harajin zai fara shafa. Muhawara game da ƙarin kuɗin haraji a lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasa na Amurka na kawo damuwa ga ackerman da kuma david isaman shi ma manomi mazaunin birnin strato a jihar illinois ya ce lamarin na bani tsoro yayin da isaman ke sarrafa amfanin gonarsa da aka girbe yana ta waswasi a kan ko ya sayar da hatsinsa yanzu ko kuma ya adana shi da fatan a samu ƙarin farashin nan gaba amma ya damu da tasirin harajin nan da lokaci mai tsawo. We lost that soybean market to China to South America. Mun rasa gurbin gaba-gaba na hada-hadar kasuwancin waken suya da China wacce ta koma harkar da kasashen nahiyar Amurka ta kudu. Muna buƙatar sabbin kasuwanni, muna buƙatar kasuwannin da za mu kai amfanin gonarmu. Ryan Whitehouse shi ne darakta a fannin yin dokokin ƙasa a ofishin harkokin noma na jihar Illinois wanda ke ba 'yan majalisa shawarwari game da manoma. making sure that tariffs are not imposed is a top priority for this organization. Ryan ya ce, tabbatar da ganin ba a sanya haraji ba shine babban abin da wannan kungiyar ta ba fifiko. Isaman ya ce takaddamar kasuwanci da ake yi da China ba farashin amfanin gona kadai ta shafa ba. Takaddamar ta janyo karin farashin kayan aiki da yawa saboda an samu karin farashin karahuna da dalma kuma akwai karahuna da dalma da yawa a kayan aikin gona. Gwamnatin Trump ta ba manoma karin tallafi don sassauta tasirin harajin da aka sanya. amma duk da haka matakin bai kawar da asarar da isaman ya yi ba ya ce ba na tunanin tallafin ya taimaka mana akan duk asarar da muka yi akamar na fatan duk wanda ya ci zaben shugaban kasa da kuma kujerun majalisar wakilai da dattijai na amurka a wannan shekarar za su tuna da manoma akamar <sighs> ya ce, shin muna samun wakilcin da ya dace a gaskiya bana tunanin haka duka man da akaman sun ce zartar da kudirin fambel ba tare da bata lokaci ba na da matukar mahimmanci ko wace jam'iyya ce ke jagorantar gwamnatin bayan ranar zaɓe. sauraron mu yanzu mu garzaya ga Hajiya Habiba wacce za ta yi mana kwalama na wannan mako. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malama maimuna barkamu da warhaka da fatan kuna lafiya. To kamar da muke girke-girken mu na kullu mi yau dai za mu yi muku antre. Antre da hausa ana ce wato farkon tebur. anfe dai ana yin shi ba kaman girki ne da ake girki wannan daban yake bon antre ana bukatan zan yi antre nan da ake da shu shu blanc da shu rouge da kuma salad da karot da haricot vert da dan albasa da tomato da abin nan konkombo konkomba ana ce mishi da hausa konkomba da konkombo to ana bukatan mayonnaise ana bukatan nono ana bukatan kantu da lemun tsami ko kuma vinegar ana bukatan dan kantu kwaya biyu ko uku yanzu wajen haɗi yanzu shi a ɗauki shu farin shu a wanke shi da kyau da jan shu a wanke shi a ruwa da kyau in aka wanke shi yanzu shi akwai abin da ake yanka shi ya fito sir daidai yadda kuke su ku yi decoration ku da shi sai a yanka shi in kanana kanana kanana kanana a fara wanke shi da vinegar a wanke a ruwan vinegar a wanke a wanke a ajiya gefe a saka cikin eh, rariya fansuwa a ajiya gefe ruwan ya tsanye yanzu shi a ɗauki carrot a ɗauki kawo a wanke shi da kyau shi ma a kankare a kankare a kankare shi da kyau kawo za a iya yanka shi kaman kwaye-kwaye kaman ƙananan kwaye-kwayen magi yadda eh, fasalin magi yake to za a iya yanka shi kuma dogaye amma ni na yanka shi da ƙanana-ƙanana yadda fasalin magi yake an wanke karo da kyau an kankare shi da kyau shi a yanka shi shi ma a ajiya gefe a ɗauki albasa kwaya ɗaya shi ma albasan an ana yanka shi ne wato sifomihon ana yin zagaye ne da shi ba a yanka shi dogu-dogu zagaye zagaye zagaye zagaye ake yankawa an yanka shi a saka a gefe a ajiye a gefe yanzu za a ɗauki shi a wanke shi da kyau da ruwan vinegar inda akwai ɗan guntun oji jari za a iga ko ɗigi uku ko biyu a cikin ruwan da za a wanke shu don kun san ganye yana ɓoye su ƙananan ƙwayoyi ƙananan eh, ƙwayoyi a cikin shi don saboda hakan za a wanke kamar shu haka kamar salad shi ana ɗiga ɗan eh, abin nan ana ɗiga ɗan oji a ciki ko kuma a wanke da ruwan vinegar a wanke shi da kyau yanzu an wanke eh, salad shi ma an wanke shi a ajiye shi a gefe yanzu a zo a wanke tomato shi ma kazalika a wanke shi da kyau a yanka shi shi ma rondo rondo a yanka shi da eh, a yi shi zagaye a yanka shi rondo rondo shi ma a ajiye shi a gefe a dan kwanon shi yanzu akwai masara masara mai laushin da ake sai da shi a kwalba ɗauki masara yanzu abin eh, carrot da masara in da argobe alkobe shi man da aka wanke shi aka yanka shi da kyau yanzu za a ɗauki ko kwai ko kwaya uku ko hudu shi ma shi a hautsin a cikin wani tukunya a tafasa shi da arikobe da carrot da shi wannan masaran in da kwai ko kwaya wasa dan gishira wasa wutan ya tafasa a tsami kada ya nuna da yawa wato ya soma nunan nan karot ana son shi da dan karfin shi amma ya ya soma nuna shi a tsami shi a sa shi a gefe yanzu wajen eh, haɗe za a ɗauki farin shun nan da jan shu a a fara mutsuke a saka ruwan abin nan lemun tsami a matse lemun tsami a mutsuke shi a cire ruwan shi nan a matse haka ma za da jan shu a matse ruwan yanzu wajen yanzu eh, yin decoration shi akwai falankate za nemi babban falankate da yake nan ko dogon falankate da za a iya shigarwa ko kuma a jejjera su a cikin da in an zo an dora kan tebur kowa zai ɗebi nashi to yanzu shi a in an ɗan nemi falankate in babban falankate za a fara ɗaukan salad shi a jejjera shi ta ƙasa a jera shi ta ƙasan falankate yanzu an jera saladi ta gefe-gefe i ta ƙasa i tsakiyar in za a zuba shu jan shu a gefe a zuba farin shu a gefe yanzu kuma su carrot a recovery shi ma za a yi decoration ne za a sa shi shi ma a gefe a saka karot a saka arikobe shi ma duk a jejjera su a cikin falankatin in za yi mishi jiri shi za yi jiza yanzu sha ɗauki kwan da aka tafasa cire bawon in za a yanka shi shi ma ronron shi a jejjera a saman salad a jejjera shi a saman salad yanzu abin nan nono da kantu da da abin nan da mayonnaise da na tambaya da mai ana bukatar mai wannan ana kiran shi homon salad vinegar za a hautsuna shi a buga shi a sa ɗan a ciki da nono da mayonnaise da vinegar da ɗan mai man gyaɗa a kaɗa shi a kaɗa shi a kaɗa shi a sa kwalba a ajiye a gefe inda biredi za a ci za a sayi biredi a yanyanka shi kanana kanana shi ma a jera shi a falankate a gefe to nake ga komai yayi yanzu shi a ci bon barka dai ce wani makon Allah ya kai mu da rai da lafiya. To ma sauraron mu kun ji dai yadda ajabi ba ta kawo mana wannan kwalamar dalla-dalla wanda anan ake kiransa antre wato farkon abin da za ka fara ci kafin wato ka ci abinci na kwarai na cika ciki kenan wanda ta kira sunayen wasu abubuwa da faransa ne wanda ainihin shurush da shuven da take fada wato eh, kabeji green kabeji da kuma ainihin jan kabeji yawa abun da ta so faɗa kenan to a nan dai za mu naɗi taburman wannan shiri sai wani mako idan allah mai kowa mai koma ya so za mu zo muku da wani sabon batun ɗin a saurare mu To ma sauraro daka-daka abin da ya sawaka kenan a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mai Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. kwarai ba za su bare